Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya da arba'in sai kuma kilohaz dubu ɗaya a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita ɗari biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voa hausa.com Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da safiyar ranar Asabar suna na Sarfil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yau asabar biyu ga watan Maris ɗin shekarar 2019. a wani abu da ake ganin ka iya zama babban cikas ga shugaba donald trump 'yan majalisar wakilai na bangaren democrat a amurka sun fara bincike ko shugaban ya ɓoye wa jami'an gwamnati da ke tabbatar da ka'idar aiki cewa ya biya tsohon lauyansa michael cohen wasu ɗaruruwan dubban daloli da nufin ya biya wata mai sana'ar fina-finan batsa da ake kira stormy daniels domin ta rufe bakinta kan zargin da take yi na cewa sun yi mu'amala ta lalata da trump wasu shekaru da suka gabata. wannan bincike da kwamitin na majalisar wakilai ya fara bangare ne na wani babban bincike da sabbin wakilai a majalisar na bangaren democrat ke yi wanda ke ci gaba da samun karbuwa watanni biyu bayan da suka karbe ikon majalisar har ila yau wasu kwamitoci uku na binciken wannan badakala da ta shafi shugaba trump da wasu na hannun damansa binciken na zuwa ne kwanaki biyu bayan da tsohon lauyan na trump michael cohen da aka kunyata ya bayyana a gaban wani kwamitin majalisar inda ya ba da bahasi kan zarge-zargen da ake wa shugaba trump dangane da yadda aka gudanar da yakin neman zabensa a shekarar 2016 da kuma shekarar farko da ya kwashe akan kujerar shugabancin kasar ta amurka iyayen ota wambiya ɗalibin jami'ar virginia da ke nan amurka wanda ƙasar koriya ta arewa ta sauko a susuce bayan da ta tsare shi na wani tsawon lokaci sun zargi shugaba kim jong-un da laifin nuna tsananin mugunta da rashin imani akan ɗansu. ɗansu bayan da shugaba trump ya ki ɗora alhakin mutuwar ɗan nasu akan takwaran aikinsa kim jong-un a ranar alhamis shugaba trump ya ce ya amince babu hannun shugaba kim a kan kisan da aka wato akan azabtar da ota wambiya a lokacin da aka garkame shi a ƙasar ta koriya ta arewa a watan janairu shekarar 2016 hukumomin koriya ta arewa suka tsare oto ɗalibi mai shekaru 22 a lokacin suna wani yawon shakatawa tare da wata tawaga watanni biyu bayan da aka tsare shi an same shi da laifin satar wasu hotunan farfaganda inda aka yanke mai hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma sha biyar a watan yuni shekarar 2017 aka sake shi ya dawo nan amurka a wani yanayi na matsanancin rashin lafiya sannan kwanaki shida bayan kuma wasa ya rasu bayan da iyayensa suka yanke shawara a cire na'urar da ake amfani da ita ake dura mai abinci ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa wato doctors without borders ko kuma medicine sans frontier ta dakatar da ayyukan da take yi a wasu cibiyoyin ta biyu na kula da masu fama da cutar ebola a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bayan wasu hare-hare biyu da aka kai kan cibiyoyin lamarin da ake ganin zai ƙara jefa yankunan cikin haɗarin samun ƙarin waɗanda za su kamu da cutar ta ebola hukumar lafiya ta duniya who ta kwatanta waɗannan hare-hare da aka kai a ranar 24 ga watan fabrairu a yankin da ake kira katuwa da ranar 27 ga watan fabrairu a yankin butembo a matsayin abin da ya kamata ya allah wadai da su ƙungiyar ta ce a cibiyar butembo kawai akalla marasa lafiya goma sha biyu da aka tabbatar suna ɗauke da wannan cuta ta ebola sannan akwai mutum 38 da ake sa ido a kansu waɗanda ake zaton sun kamu da cutar inda har hudu daga cikinsu suka tsere daga cibiyar sannan ba ga mutum guda ba christian lanmia shine kakakin kungiyar ta medicine sans frontier Yes, it is highly important to find those people or that last patient and then of course immediately start the contact tracing and monitor the, uh, the contacts these patients might have been in, in, touch with. Da kuma gane mutanen da suka yi mu'amala da su tare da sa musu ido. maharan dai sun farma cibiyoyin ne da bindigogi inda suka yi ta musayar wuta da jami'an tsaro suka kuma cinna wa cibiyoyin wuta a jiya juma'a kungiyar likitocin ta ce ta dakatar da ayyukanta a cibiyar ta butembo kamar da ta yi a cibiyar katuwa a farkon makon nan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe 12 dare ne da minti biyar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce ta kaɗi matuƙa kan yadda ake samun karuwar aiwatar da hukuncin kisa a 'yan kwanakin nan a Sudan ta kudu. kungiyar ta Amnesty ta yi nuni da yadda aka kashe wasu mutane bakwai a watan Fabrairun da ya gabata. Amnesty mai headquarter a London ta ce adadin mutanen da aka kashe ya yi daidai da adadin mutanen da aka aiwatar da hukuncin kisa a kansu a shekarar 2018 baki daya a ƙasar ta Sudan ta kudu wacce ke gabashin tsakiyar Afirka. a jiya juma'a mataimakin shugaban kungiyar ta amnesty a yankin gabashin afirka sef magongo ya yi kira ga sudan ta kudu da ta dakatar da irin wannan hukunci labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka anan birnin washington dc madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin a bari ya huce jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da asuba kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na abari ya huce wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani barka da asuba daula. To baba Yakubu barka ka dai an tashi cikin koshin lafiya ko baba. A ah, lafiya kalau sai dai kuma. Na gajiya an sha sanyi ne an sha snow to na dauka ma a iya bacci zai kwashe ka ba za ka shigo ba. To ya za mu yi abin da ya kawo mu kasan da dole mu fito mu yi aiki. Gaskiya kan haka yake baba. Hmm. Hmm. Sai dai kuma masu saurare kuma muna musu barka da warhaka saboda kin san an ɗabi wasu lokuta ba sa jin a bari ya saboda zaɓe da aka yi da sauransu. Saboda zaɓe kwarai da gaske to barkan mu da dawa muna hmm. fatan an yi zaɓe lafiya ko haka ne baba. Allah Allah zaunar da kasashen mu don lafiya to amin wanda kuma aka zaba Allah ya bashi ikon canja abubuwa da dama a kasar nan kamar fannin lafiya ilimi da dai sauransu Allah ya taya shi riko kuma da kuma abinci kwarai da gaske ba dan ba abinci kam abin nan gaskiya ka. za a samu matsala to kuma yan kasar mu fita mai noma baba to shi ke da Allah sa a haka to sai dai daula kamar yadda masu saurare suka sani wannan dandali ne da muke gabatar da gashe-gashen masu mu da kuma ɗan irin na shaɗatarwa don haka bari mu faru da waɗannan gashe-gashen. Haka yake baba to kamun ma mu fara gashe-gashe akwai wasu da suka aika mana ta hanyar shafin mana imel suka aika akan kasan da yake kullum ni da alheri ne sun aika sako ne na taya murna aure gashi na inda suka ce madan grace da daula da Allah ku taimaka mana ku isan mana da wannan sakon aure da za a yi a ranar asabar watakan yau ma kenan ko biyu ga watan maris din nan mhm. eh, na zainab jibrin karaye da harisu abdullahi karaye a kofar limanci a gidan alhaji jibrin isa karaye an yalo karaye local government a jihar kano wanda za a yi a yau karfe biyu insha Allahu. To Allah Ubangiji ya sa a yi a sa'a kuma Allah ya basu zaman lafiya. Amin ya kawo arziki na kuɗi da diya masu albarka. Haka yake baba. Hmm. To bari mu shiga kai tsaye cikin gaishe-gaishen da aka turo mana. Wannan gaisuwar na cewa fatan alheri ga masu gabatar da wannan shiri na abar ya huce. Sunana Yahaya Danno Azare ya ce gaisuwa zuwa ga mutum na farko shine ƙauye gatan birni Ustaz Babale Algardo. sai kuma kaka alhaji bukar wato gurusma da basak da kuma abdulkadir aliyu mina da alhaji ali haɗin kai direban brc fm azare sai kuma zainab barista chole baskandare da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya to amin baba to kamun nima na shiga dandalin namu na imel bari ga wani saƙon gaisuwa nan ta musamman da wani ya aika mana sunan shi alhaji bala balli inda ya ce yana gaishe da ubangidan shi gwamnan jihar taraba wato architect darius ishaku da mataimakin shi haruna manu da abokin shi kuma abule gambo sa da umaru babba gombe da hajiya fatima salim stores da kuma uwar gidan shi amina to muna fatan duk sun tashi cikin koshin lafiya yanzu bari na garzaya na dandalin namu ta waɗanda suka aika mana ta hanyar imel sako ne inda ya fito daga Adamu Aliyu Gulde daga jihar Borno a Najeriya inda yake cewa gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga masu gabatar da shirin a bari ya huce mai farin jini. Inda ya ce ina gaida Salihu Zakari gidan Rumji Maradi a jamhuriyar Nijar da ma'aikatar rediyon amfani dubba irin su Usman Sarki Ma'azu da Muhammad Azahidu da darakta rediyo amfani dubba Adam Bubakar na to ina jin abubakar ne kasan su hmm. yan faransa yadda ba suke rubuta nasu haka ne haka ne kam da ali habibu da halima sani ta sawa kai ɗau oh, haka ne ta sawa a na mata zuwa tasawa wani kusa da maraɗi a maraɗi ke a nijar haka ne yana kusa da katsina baba akwai ignatina ta sawa haka ne ka da muhammadu halidu babban edita a sashen hausa na rediyon amfani da abdullahi sadiq fulani da abdulmajid shibo kanta shi ma edita ne a sashen faransanci to da fatan duk kun tashi cikin ƙoshin lafiya to baba bari mu shakata ko madalla da fata an shakata da wannan wakar don naga ke ma ai kai kike gaskiya baba wakar kam yana shiga yana ratsa jini sosai yawa <laughs> to kafin mu kai ga labaran mu da yau saboda na san akwai labarai masu ayatarwa ba suna nan kuwa <laughs> to kafin haka bari in garzaya zuwa birnin kumasi inda za mu yi gaisuwa ta musamman zuwa ga sarkin zango kumasi alhaji umar faruk sa'id wanda ya bar new york ba daɗewa ba ya zo ya duba lafiyarsa ya koma birnin kumasi da fatan yana cikin ƙoshin lafiya to sai kuma sarkin yarbawa alhaji ahmed rufai aliyu alawo wanda yake shi ne wanda ya rike kujeran zango a birnin kumasi bayan da ah, sarki ya zo jinya a nan wato amurka kenan da sarakunan kuma su ga baki ɗaya ba za mu iya ambato su don su daya ba akwai lokaci da za mu yi hakan tunda kuma muna birnin kuma su bari mu shiga wato alfa radio gaskiya kam yawwa takwaran mu ba kaji ai to alfa radio da farko gaisuwa zuwa ga ainihin shugaban alfa radio wato shak radwan muhammad kenan da iyalansa da baki ɗan ma'aikatan alfa radio da suke saurari mu a daidai wannan lokaci sannan kuma idan ka je birnin accra wato sarkin hausawa na birnin accra alhaji kabiru wahi kadir english duka muna miƙa muku gaisuwa da fatan waɗannan gaisuwan za su ishe ku cikin ƙoshin lafiya to amin yau fagen namu na yan gane ne ko ba ba a ce so so ne amma son kai ya haka ne mm, kan wai hubbul wata ne min al <laughs> imani son kasan ka na cikin imani haka yake baba yawa. <laughs> Mm-hmm. Ah. To wannan gaisuwar ta fito ne daga Ahmadu Manaja Bauchi wanda ke Bauchi a anguwar Karofin Madaki, Najeriya. Inda yake cewa daga mai sauraron ku zuwa ga filin a bari ya huce. Ku isar min da saƙon gaisuwa ga Balkisu Abdullahi Lamai ɗaliba a kwalejin ilimi na Kangare wanda take garin Inkil a Bauchi. da Bashir Abdullahi Elbash shugaban cibiyar Buhari New Media Center na jihar Kano da Babawo Musa Yashi da ke garin Yashi a jihar Bauchi. Da Buhari Sallau sakatare a kungiyar Buhari New Media Center reshen jihar Bauchi a Bauchi anguwar Malam Goje a Bauchi. da sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lamai a gidan sarkin yakin bauchi anguwan karofin madaki da malam ahmad yakubu lamai es tsohon sakataren ilimi na karamar hukumar bauchi a gidan sarkin yakin bauchi anguwan karofin mada ɗin shima da cp mai jama'a yakubu lamai a bauchi unguwan karofin madaki da shamsu mamman wanda aka fi sani da shamsu marigayi a bauchi unguwan karofin madaki da faisal shehu bununu a gidan sarkin bununu a karofin madaki to bari mu shakata muna da wannan gaisuwa daga jimmala mai sai da goro matar namadi shugaban 'yan acaba wato daurawa faki. Ta ce salam da fatan masu gabatar da wannan shiri suna cikin koshin lafiya Allah sa hakan amin. Ta ce da Allah ku isa mun da sakon gaisuwa zuwa ga Saratu matar Isun Dila Faki da Ummi matar Lukmanu Daurawa Faki da kuma binta matar Salam Sani dan adashe Titi Faki da kuma Jummai mai kose harauka Faki sai kuma aisha da ummi da sadika matan shu'aibu mai bulawus kofar gabas faki da 'yar ƙauye matan alhaji yusuf titi paki sai kuma sadiya matar musa laliya kofar arewa paki da binta matar nura kofar gabas faki da indo matar rabiu ciyaman kofar gabas faki ta ce kuma tana gaida murja matar almustafa kofar gabas paki wadda ke zaune a saminaka da dukkan matan garin faki baki ɗaya. to baba ni ma na jinjina mata ka san mu cika samun sakonnin gaishe-gaishe daga mata ba kuma abin yabawa a nan duka gaishe-gaishen da ta aiko da shi ga mata ne ta aiko hmm. ga shi kuma ranar takwas ga wata wata kan juma'an nan da za ta zo insha Allahu ita ce ranar mata ta duniya Allah sarki to da haka ne ma nayi jinjina ga ke eh. da waɗanda kike gaisarwa da dukkan matan garin Faki da matan Najeriya baki daya kin san mu kuma daman mutane ne masu son su ga an ba mata hurumi sun samu ci gaba yadda ya kamata ci gaba da hmm. kyautata musu kuma a hmm. ci gaba gaba da tallafa wa mata gaskiya to menene kike da dauke da shi na labarai to baba ai ina hmm. jin yau dai kai ma ka fara na ka kuwa ka yana Allah ko baba Allah hmm, aka ko da ke an ce ladies first ba baba amma dai yau za a yi men first baba Allah kuwa hmm. wato mu je eh, eh, arrijali a ala nisa arrijali na ala nisa haka ne kan baba to shi da. bari mu koma qur'ani yau <laughs> to ba laifi wato wani abokinmu ne nan mm. yana tuka bature ne a nan kasar mm. to kullum idan ya tashi kin san ana cikin sanyi mm. ana rufe kofofi ne a dan sake ma wani dan dumi a cikin mota haka ana dan samu ana sararawa to shi a duk lokacin da ya rufe tagogin mota ya rufe kofar mota aka sa dan dumin nan dire ah, baturen da yake tukansa sai ya ta cikin motar da iska cikin gane na gane musa yake masa a cikin mota kai dai ya rasa yadda zai yi da kansa. Ga shi ko bature ogan shi ne bai iya cewa. ne bai iya cewa a bai iyawa. <laughs> To rana ɗaya kin san ɗan Afirka ya ce a'a wanda ya kamata in san da na ajiye shi in maganin sa. to shi ne ko me yaje ya ciyo ne <laughs> kin san muna da wani abinci a gada dukunu mm, ya hada shi da barkono mm. ina jin dukunun ko ya kwana nawa ne ya ci ya sabu wannan bature mm. wato an garke mota <laughs> an rufe ko ina an sa dan nan sai ya ce daman in bature zai dan sake sai ka ya ce excuse me sai sake <laughs> haka dai ya ishe shi shi ne ranar nan shi kuma wannan bakin sai ya ci ma bature excuse me sai dan karkace malam da ya saki ya kusa mai tusan da kai bature bai ji shi da daɗi ba ana ta tafiya sai direba mai ce please excuse me yana cewa excuse me ya ce stop the car stop the car ɗaya da motar wato ya fita cikin motar so yake kashe shi oh. amma shi da yake ta mai kullu bai taba eh, sauka cikin mota ba yanda abin take ba yawa to da ba an ce wa zabi ba so aska a jikinsa ko haka yake ba. to ni ma yana da wani dan labari da labarin da da dan fulani ne shi ma nan Allah sarki irin an tafi fagen kallon damben nan hmm. a san inda ake in aka ce irin ana zagayewa ana kallon dambe to can ana ta dambe ana ta dambe ana dambe kai ba fulata ne kana zaune kana kallon dambe sai akwai wani shi ba ya zo kallon damben to ashe soja ne baba hmm. ya ci gayan shi ya sa kayan 'yan sandan shi ya goge takalmin shi. akwai tsafta. Akwai tsafta hmm. takalmin nan na shining. Ina jin an kai shi wajen shu shiner an yi shining din takalmin. Hmm. To kai soja sai ka zo ka zauna gefen bafulatani kai bafulatani ka san baba yadda ake ana damban na kai ma ce eh. kake kaman ka tashi eh, ka kaman ka gefa hannunka ko kafa. To da an kai naushi shi ba bafulatani sai ya tashi sai ya kai naushi amma shi naushin shi ta kafa yake kaiwa sai ya taka kafa wanda yake zaune da an kai naushi sai ya tashi sai ya taka kafa wanda yake zaune. ne sai can da ya ce bari ya daga kan shi ya ga wa ma yake ta nausa dai tun ɗazu don ina ji hmm. Allah kaɗai sani kuma ya yi haƙuri da shi ko daushi nawa ya kai mashi baba yana daga kai me zai gani sai ya ga soja cikin kayan soja sai ba fulata ne ko me zai sai ya duka ya sujjada yana astagfirullah <laughs> astagfirullah astagfirullah <laughs> kinsan ya kama kafan soja ya duka yana cewa soja la. <laughs> kinsan kasashen mu ana tsoron sojoji fa kinsan haka wani ya taba daga stadium ne ya je kallon wasa zagayo wannan da zai ga sojoji ne sun taru kuma a wannan lokacin irin mulkin sojan dan ne soja ba imani wato yana lekowa ya ganshe ce la na ɗauka mutane ne <laughs> ga ajiyar sojoji ne <laughs> da la da fatar masu saurare sun shakata da irin waɗannan labaran da muka kawo muku. haka ne kam na ga ga julilan tana daga mana hannu ko baba kamar eh, lokaci ya fara halin nashi to dama an ce laifin daɗi za mu karewa kam za mu tattara ya namu ya namu kam mm. mu ja gefe to jama'a da fatar iya abin da za mu iya kawo muku a wannan mako ke dan kuma da idan Allah sabon mako za ku je mu dauke da wani sabon shiri a madadin daular salim Baba yakubu makeri ne daga dan Washington DC nake cewa a huta lafiya. Salamu alaikum. Masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na Hausa da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu nisar fila hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. Salamu alaikum. Restez branchés sur le monde.